Bismillahi Rahmanu Rahim. Ammatul Malik, babi na hamsin. Kun yi waya da daddina ne? Kasa magana momin ta yi sai ƙoƙarin rukota da take yi. Za ta yi magana, amma wasu na ta janye tana cewa, Ku faɗa min abin da ya faru, kuka taho, ni shi nake son fara ji. Faisal da ya shigo lokacin jikinsa a mace. Kallon wasu na ɗin ya yi, zai yi magana. Ta ƙura masa idanuwansa. da suka yi jajir ba ta ko kyaftawa saboda tabbatar da abin da zai faɗa ɗin. A hankali ya buɗe baki zai yi magana. Jiniyar motar da ta ɗauko gawan ta shigo menshon ɗin. Alamun su ash ɗin sun iso ga baki ɗayan su kofa suka kalla. Husna jikinta yana saki gaba ɗaya. Mama kuwa kukan da ya danne zuciyarta ne yake ƙoƙarin fitowa tare da idanuwanta da ke zuba mata raɗaɗi mai zafi. Juyawa Faisal ya yi, ya nufi ƙofan falon, ya fice da zuwa harabar gidan. Husna kuwa, momi ce ta riƙo ta jikinta, a hankali, hawa yana gangarowa kowa da ke falon. Isowar gawar matar Ashtalba ya ƙara yaɗa zancen rasuwarta da jana'izan da za a yi. Don haka, duk wani abokin hulɗansa da mu'amalansa suka shiga alhinin da jimamin rasuwar. Kusan ‘yan uwansa na kusa da dangin Abida tuni suka iso. Duk suna menshin ɗin, wanda hatta securities ɗin da masu aiki, kowa jikinsa a mace yake, har aka shigo da gawar falon ƙasa, aka ajiye, takyau suna ta saki jiki a jikin momin fatakwat ɗin, ta sume. Mama ma take zuciyarta ta fara hawa sama, numfashinta na ƙoƙarin ɗaukewa, kaltum ce suka kanta, suna ƙoƙarin ganin bata shiga halin da take neman shiga ba. Amatul Malik Antifarha Bata sanar da ita rasuwar ba, saboda ita ma sai da su ash ɗin. Jirginsu ya sauka, Mr. Jamil ya sanar mata. Take da shiga mummunan tashin hankali. Da haka kai tsaye, shagonta ta bari, ta wuce sukun. ta ɗauko Amatu da ta gama exam ɗinta a ranar. Amatu kallo ɗaya ta yi wa anti haɗin, ta fahimci damuwa da sanyi da sanyin da jikin ta yi. Jin ta yi nata jikin ya yi sanyi, bare daman ba wani kuzari ne da ita ba. Don haka ta ɗan sauke numfashi mai sanyi a hankali ta ce anti farha lafiya dai kuwa wani abu ya faru ne wani abu ya faru a ne anti farha ɗin kasa jiyowa ta yi ta kalle ta sai hanyar Talbes Mansion da ta ɗauka. A hankali cikin sanyi ta ce, su mama sun dawo, suna menshon za mu je gurin su ne. Jiyowa ta yi ta kalla Anti Farha ɗin da idanuwanta da suka yi laushi, cike da mamaki da fargaban lafiya. Kasa cewa komai ta yi, saboda tunanin da ta shiga. Tana jin jikinta na sanyi, haka ma anti haɗin ma, jikinta a sanye yake. Shiru sukai, babu mai magana, sai anti haɗin da ake kira akai-akai tana amsawa, wani kiran su ma bata ma iya amsawa ba, saboda ba ta jin daɗin zuciya. Yanayin anti haɗin ya sake saka ta cikin yanayin tunani da fargaban dole wani abu ya faru kenan, tunda ta yi waya da mama da jiya da safen nan ne kawai ba su yi waya ba saboda tun da safe ta fita exam ɗinta kuma ba ta sanar mata za su taho Abujan ba. Haka ma idan sun zo, Anti Farha ba za ta yi sanyi haka ba. Haka ma ta za ta fuskanci kowa da ciki kwatsam a jikinta. Har ba zuciyarta ta fara yi tana jin gefen cikinta da ya fito duk da ba sosai ba. Kana gani za ka san ciki ne na haihuwa a jikinta. Yana ɗaurewa. Waiwayowa Anti Farha ta yi ta kalle ta cikin kulawa tana mai da kallonta gefen cikin da ta ɗan riƙe cikin cikin ƙoƙarin kawar da damuwarta ta ce lafiya dai me kike ji cikin na ciwo ne karfa ki daga hankalinki saboda kin ga yanayinki kasa magana Amatu ta yi saboda zufan da ta fara haɗuwa lokacin da suka shigo street na gidan take ta ga alama akwai abin da yake faruwa saboda securities ɗin gidan kusan duk suna waje saboda motocin da suke harabar gidan. Suna isowa aka buɗe musu gidan. Suka shigo. Tun a nan Amatu jikinta ya ɗan fara rawa. Garin Mr. Jamil ya fito. Hanyar zuwa falon Ash na ƙasa. Yana waya. Idanuwansa jajir take tabbatar da Ash ya dawo kenan. Nauyin idanuwanta da zuciyarta suke sake shiga saboda fara fahimtar abin da ya faru. Anti Farha dole riƙe hannunta ta yi suka nufi ciki suna saka kai a falon ƙasa akan gawar da aka gama shiryawa ta madan Abida. Idanuwan Amatu suka fara sauka. Cak ta tsaya, anti Farha na sake riƙe ta da kyau saboda jirin da ya ɗebe ta idanuwanta akan gawar. Cikin ƙarfin hali, anti Farha ta sake riƙe ta da kyau, tana ba ta kariya daga jirin da yake son ɗibanta. Tana jin ita ma firgici yana kama ta saboda ganin gawa kwance a gabansu. Kama Amatu ta yi suka ƙaraso cikin falon da kyau, wanda ya sa waɗanda ke da ɗan sauran ƙarfin hali jiyowa suka kalle su. Amma su mamakam da da na babu mai ƙarfi bare hankalin jiyowa su kalle su. Hawaye ne suka cika idanuwan amatan suna gangarowa, rawar jikinta na bayyanuwa sosai. A take ta saman Abida ce ta rasu, ita ce kwance a shirye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take furtawa daga bakinta. amma san kalman ta ƙi fita saboda kasa tsayuwa da ƙafafunta da suka saboda shak da tashin hankali. Don haka ta silale a gurin. Jikin antifarha wadda ita ma ta bi ta ƙasa tana rungumo ta cikin tsoro kada wani abin ya same ta saboda firgitar rasuwar. Mam Aisha da tun da suka shigo ta zuba wa amatin idanuwanta tana kallon cikinta da suna shigowa a kansa idan ta ya fara sauka. Tuni ta taso don tabbatarwa ta kama Farha Amatin tana cewa ciki ne da ita? Idan ciki ne kam, to ku yi sama ɗakinta ku zauna, kada ya bari, saboda tashin hankalin ganin gawa. Anti Farha ba ta iya amsa mum Aisha ɗin ba. Ƙoƙarin ba Amatu da ta rikice gaba ɗaya haƙuri da kalaman da za su dawo da ita daidai take yi. Amma gaba ɗaya, Amatin ta ruɗe saboda daman isowarsu a ruɗe take da tashin hankali. Sai gashi ta tatar da abin da ya ƙara sarkita ta. Ga kukan na da na mama da yake tashi cikin falon, cikin wani sauti mai yanka zuciya. Ina mutanen ƙasar Nijar, Maraɗi da kuma Niyame. Albishir a gare ku, Hajiya Mira za ta shigo cikin ƙasar Nijar tare kuma da kayayyakinta iri daban-daban. Za mu zo muku da magungunan sanyi. maganin gyaran nono maganin gyaran hips maganin ƙara ƙiba da kuma maganin rage timbi da ƙiba sannan da wa'annan mallakokin da kuka daɗe kuna jiransu sannan albishir a gare ku amaran bayan sallah da ke ƙasar nijar za mu zo muku da kayayyakinmu na gyaran jiki wanda za mu zo mu gyara muku jikinku mu da kanmu kama daga kan salon makeup kitso gyaran amarya ciki da waje gyaran mai gyaran uwar gida wankin kafa har ma da lalle ina amaran da suke cikin ƙasar nijar kuma suke buƙatar hajiya mira ta gyara su ciki da waje ita da kanta ina uwar gidan da take buƙatar mai mata gyara ciki da waje domin ta dawo amarya a wajen mai gidanta ina kuma mai jegon da ta haihu take buƙatar ta gyara kanta domin ta dawo budurwa a wajen mai gidanta dukka za ku iya yin bukin ɗinmu domin za mu shigo da kayayyakinmu iri daban-daban na gyara ciki da waje mu gyara ku da kanmu 'yan ƙasar Nijar kar ku bari wannan damar ta wuce ku domin hajiya mira da kanta za ta kawo muku ziyara cikin ƙasar Nijar domin ganawa da ita da kuma tattauna matsalolinku masoyanta na ƙasar Nijar. Idan kin san kina da wata matsala a cikin gidan aurenki da ta shige miki duhu, kike buƙatar kuma ku gana da Hajiya Mira to ki share hawayenki domin za ki gana da Hajiya Mira nesa ta zo muku kusa ku 'yan ƙasar Nijar wannan dama ce a gare ku. Hajiya Mira za ta shigo ƙasar Nijar a ranar 30 ga watan Afrilu, wanda ya yi daidai da 21 ga watan Shawwal. Don haka, ga waɗanda suke ƙasar Nijar suke buƙatar gyaran jiki, kitso, makeup, salon, wankin ƙafa, lalle, ko kuma siyan magungunan Hajiya Mira ko kuma ganawa da Hajiya Mira. kai tsaye sannan ga waɗanda suke son koyon gyaran jiki ciki da waje ko makeup wankin ƙafa kitso lalle duka su ma za su iya tuntubar mu domin za mu koyar da su akan farashi mai sauƙi za su iya tuntubar mu ta waɗannan nambobi kamar haka don allah idan kin san ba a ƙasar nijar kike ba kada ki mana magana ta wannan nambar nambobin su ne sifili takwas ɗaya shida uku tara biyu uku uku uku uku wato 081-6392-3333 081-6392-3333 don dukkaninsu gani suke yi su ne silar rasuwar nata mama gani take yi da bata biye tashin hankalinsu ba. Ta tsaya tare da Abida da ƙila bata faɗo ba. na kuwa kai tsaye ta san ita ce sanadin halakan mahaifiyar tata. Haka ma a lokacin da ya kamata a ce ta tsaya ta gana sosai da mum ɗinta kafin lokacin rasuwar tata. Amma gashi ta rasu ba tare da sun sake ganin juna ba. amata sam ta gagara ta ruwa baki ɗaya ma neman sumewa take yi. Don haka dole mam Aisha ɗin antifara ta saka ta kama mata ita suka yi sama zuwa bedroom ɗinta. Sauran mutane na bin su da kallo cikin tausayawa Amatan saboda ganin juna biyu a tare da ita. Duk da basu gane ta ba, basu san ita ce ‘yar mama ɗin da Ash yake aure ba. Suna wucewa sama aka shigo ɗaukan gawar Abida don ficewa da ita saboda an riga an mata sitira, Ash ɗin ne da kansa sai Haidar da Abdulhamid wanda isowarsu kenan ko zama bai yi ba suka fito da gawar. Husna wani irin kuka take yi da ko fitowa ya daina yi saboda wahala da tsananin wanda ta ta yi tun da suka iso. Mama ma kusan sikewa take neman yi kafin ka ce mi zuciyarta ta riƙe sai da aka kwashe ta daga gurin da sauri ita ma aka yi ɗakinta da ita. Su suna mata firfita. Kafin an gama jana'izan a kira mata likita ko kai ta asibiti saboda Abin ya fara ba su tsoro ma. na ma birkicewa ta yi a wurin. Take ta sake somewa. Aka yi kanta ita ma. Ana neman ceton ranta. Haidar kuwa kuka ne yake yi sosai saboda bayan tashin mom ɗinsu ba a sanar masa komai ba. Haka ma ko da ya je ganin ta Grace ya ga alaman sauƙi a tattare da ita. Har ya tafi ya bar su suna da mama bai ga alamun ciwon ta zai tashi ba. Sai kawai rasuwar ta kwatsam. Shi kansa Abdul ya yi kukan rasuwar saboda tausayin haidar da husna wadda kusan ita ce ma tafi basa tausayi tunda ya san depression da take fama da shi an yi jana'izan madan abida talba an kai ta an rufe ta aka dawo karban gaisuwa wanda ake yi a mention din cikin babbar falon ash din da yake ƙasa wanda yake ganin baƙi a can cikin gidan ma a falon ƙasa ake karban gaisuwan mama da husna ne dole aka kira musu likita ya duba su saboda dukkansu a kwance suke jiki ba sauƙi. Amatu kuwa tunda suka kwantar da ita a gadonta hankalin antifara ke sake tashi saboda yanda gaba ɗaya jikinta ya rikice. Ga mam Aisha ta tsaya tana nuna damuwanta saboda a yanzu da ta tabbatar da tasu ta ƙare a gurin Ash ko za ta samu sassauci a wurinsa idan ta nuna masa su? Ƙoƙarin saukar mata da zazzaɓinta antifaraha ta dinga yi kafin a gama jana'izan ta kira likita saboda yanzu ko ta kira likita ana ƙoƙarin jana'izan ne ba za su samu shigowa ba. Mam Aisha ma haka ta ringa kai da kawowa tsakanin falon ƙasa gurin karɓan gaisuwa da bedroom ɗin Amatin har anti Farha ta gaji ta rufe ɗakin don Mam Aisha ɗin ta ishe ta bayan damuwan da take ciki na Amatin. Dr. Biba ta kira wa Amatin sai da ta ɗan jima kafin ta zo saboda tana asibiti ko da aka kira ta. Don haka ko da ta iso Amatin ta gama galabaita da ciwon mara har ta yi baccin wahala don har kusan yamma ma ta yi. Da yake ba mutane sosai tunda gaisuwan duk wanda ya yi ba zama yake yi ba wucewa yake yi saboda kowa baya son zaman gaisuwar daga masu karɓan kuɗi har masu zuwa tunda wani lokacin zaman bai da wani amfani gwara ka je ka yi ka wuce. Mum Aisha ce ta yi wa Dr. Biba jagora zuwa sama har ɗakin Amadu. Suka yi nokin. Anti Farha ta taso ta buɗe, tana ganin Dr. Biba ta sake ajiyan zuciya saboda ta fara saddakarwa da kawai ta ɗauki amatan su tafi asibiti. Bata kira Mr. Jamil ba, ta sanar masa saboda kada a sanar da Ash a ɗaga hankalinsa. A yau da yake buƙatan a barsa ya ji da abu ɗaya tukunna. Ƙarasowa ciki suka yi, Dr. Biba na musu gaisuwar rasuwar tana nufar Amatu da ke kwance tana bacci a wahale. Zaunawa ta yi, tare da kallon Amatun tana kamo hannunta ɗaya, ɗayan kuma tana ɗan ya rufarta. Ta kalli ɗan ƙaramin cikin, tana dawo da kallonta kan Farha. Ta ce, Me yasa baki faɗa min tana da ciki ba, da ba zan daɗe haka ba, ai zan yi ƙoƙarin zuwa time gaskiya. Kasa cewa komai anti Farha ta yi, sai numfashi mai ɗumi da ta sake jiki duk a mace saboda yunwa da damuwa. da kuma ciwon amatin. Fara duba ta Dr. Biba ta yi, tana ciro wayarta don kiran asibiti. Akwai abin da za a kawo mata. Mam Aisha fita ta yi ta koma ƙasa, duk an watse saboda sallan magrib. Duk 'yan gidan ne suka rage, don haka ita ma ɗakin ta ta nufa, ta shige, ƙafafuwanta duk ciwo suke mata, saboda hawa da saukan benen da ta ringa yi. Ina dalilin ta faɗa tana zubar da kayan da ta cire. Don wanka ko jikinta zai sake mata. Dr. Biba kuwa har bayan Isha ta kai a gidan. Kusan nan ma sai da jikin Amatu ya ɗan dawo daidai kafin ta fito ta tafi bayan ta sake duba Husna da mama wa'inda sai a lokacin kunnuwansu ya samu baccin wuya ya ɗauke sa. Amatu kuwa wanka anti Farha ta saka ta ta yi da ruwan zafi sosai jikinta ya ɗan saki kafin ta fito a hankali ba ƙwarin jiki ta zauna ta saka kayan sanyi kawai komai ba ta bukata. Milk mai kauri sosai da soyayyen indomi da kwai fara ta kamata mata wanda ita ce da kanta ta je kicin ta dafa mata ta dawo. Duk da a cikinta baya haƙurin yunwa, yau haka nan ta wuni bata ci abinci ba. Don haka ta daure da kyar take cusa abincin tana shan tea ɗin har ta shanye tea ta ci kusan fiye da rabin indomi ɗin ta ajiye. Magani antifara ta bata wanda ba komai bane face spolic acid da sauransu. Tana shan maganin ta kwanta saboda gidan ya yi tsit alaman kowa ya shige. Anti Farha kanta wanka ta yi ta ci abinci ta kwanta tare da kashe wayarta saboda ita ma zuciyarta ɗaci take mata. Kwanan damuwa da sanyin jiki akai a talbas ɗin kuma kusan ba kowa ne ya yi bacci ba. Kwance kawai suke amma baccin kam ba zai iya zuwa ba. Tun da safe kusan kowa a ɗakinsa ya yi breakfast suka fito saboda baƙi masu zuwa. Amatul Malik ma hakanan ta daure duk da tana jin jiki suka yi wanka suka shirya suka fito ita da antifarha suka zauna a falon ƙasa. Bayan ta yi wa dukkanin dangin mum Abida gaisuwa tare da Husna wadda ko iya buɗe idanuwanta da kyau ba ta yi saboda nauyi da kumburansu. Ɗakin mama da bata iya fitowa ba saboda jikinta suka tafi ita da antifarha farha. Doguwar riga ce a jikinta da hijab har ƙasa wanda ya ɓoye ɗan cikinta. Fuskarta ta yi haske sosai ta da ɗan faɗawa kaɗan duk da ta sauya sosai zuwa matar da hutu ya gama ratsawa. Ita ce a gaba kafin anti Farha suka shigo falon mama ba bata ƙaraso tsakiyar falon ba idanuwanta ya sauka akan Haidar da ke zaune tare da Abdulhamid. Abincin breakfast ne jere a gabansu amma ci kawai suke sha sai ɗan banana bread ɗin da yake haɗawa da shi. Shi kuwa Abdulhamid ita yake ta ƙoƙarin kira saboda tun da suka iso ba su ganta ba ga shi ba daman shigowa har sama saboda mutane da ke gidan da dare kuma anti ce ta sanar musu ta yi bacci. Cak ta tsaya jajayen idanuwanta da suka ɗan kumbura a kansu. Tana kallon su, jikinta na sanyi, haka ma tana jin hawaye na ciko idanuwanta saboda ba ta yi tsammanin ganin su ba a daidai lokacin da take tsananin bukatansu duk da shi ma haidar yana bukatansu haidar da ya ji tsayuwarta ɗagowa ya yi ya zuba mata idanuwansa da suka yi ja yana kallonta ba tare da ya motsa ba saboda ga baki ɗaya jin ya yi duniyarsa ta tsaya saboda ganinta ya fama raunin jarumtarsa na rashin mahaifiya don haka hawaye masu raɗaɗi suka ciko idanuwansa ba tare da ya sani ba, sai ga suna gangaro masa har lokacin idanuwansa na kanta. Ita ma hawayen cikin idanuwanta ne suka fara gangarowa, tana jin tausayinsa, yana danne duk wata damuwarta da kuncin da take ciki daban-daban. Abdulhamid da ya ga hakan da sauri ya taso shi ma cikin tsananin tausayin haidar da ya san shi ne a ranta da kuma damuwar da ya san tana ciki tunda komai nasu ba sa wa juna. Rungume ta yi a hankali ita ma ƙanƙame sai ta yi tana fashewa da kukan damuyoyin da ke kwance a ranta suna cinta. Ba ta da abokin kokawa bayan antifarha wadda take danne ƙarfin damuwarta a gabanta saboda kada ta saka ta damuwa da rashin walwala duk ƙoƙarin da take yi da ita. Rungumar da Abdulhamid ya yi mata ya sanya shi jin tudun cikinta. A hankali ya sake ta, tare da ɗago ta daga jikinsa, yana kallon cikinta da yake cikin hijab. Kan fuskar ta ya dawo da kallonsa cikin tsananin mamaki da kasa yadda da ciki ne a jikinta. Ƙoƙarin ɓoye mamakinsa Abdulhamid ke yi, sai dai ya kasa ɓoyuwa, don haka ya zuba mata idanuwansa da suke a bushe. Tun jiya, saboda raɗaɗin rasuwar, ƙasa ta yi da kanta, tana kasa kallonsa. Hawayenta na tsananta gudu, don kuwa ba ta sanar masa tana da ciki ba saboda kunya. Juyawa ya yi a hankali ya kalli inda Haidar yake zaune. Har lokacin, idanuwansa a kan amatan, hawayensa na sakowa a hankali. Dawo da kallonsa yi kan amatan, tare da janyewa gefe yana ɓoye mamakinsa. Ya buɗe baki, ya gaisa da antifarha Farha. Suka yi wa juna gaisuwar rasuwar kafin ya kalli amatan, ita ma yana mata gaisuwar rasuwar mom Abida. Amsawa ta yi muryarta a ƙasan makoshi da sanyi kafin ta daga ƙafafunta. A hankali ta isa gurin Haidar wanda ba da tana da aure a kanta ba. Auren ma na daɗinsa da sai ta rungume sa ta rarrashe sa saboda tana iya hango raɗaɗin da yake ciki na rashin uwa wadda duk girma da tsufanka ita uwa rashinta raɗaɗinsa daban yake. Shi kansa ba don girma da yi ba, ya sake zama matashin gaske da babu abin da zai hana sa. runguma a matan. saboda ita kaɗai ce a yanzu za ta sassauta masa raɗaɗin da zuciyarsa ke yi na rashin mahaifiyarsa. Zaunawa ta yi a gefensa, a hankali a ɗarari, tana sake ɓoye cikinta, saboda idonsa a kan suke. Anti ma da Abdul zaunawa suka yi. Anti Farha na masa gaisuwa cikin kulawa da nutsuwa. shi ma a nitse ya amsa gaisuwar tare da godiya. Amatul Malik ma a hankali ta ɗago idanuwanta cikin nutsuwa da sanyin jiki ta buɗe bakinta ta yi masa gaisuwa tare da yi wa madan Abida addu'a da fatan samun rahamar Ubangiji. Amsa yi yana ɗauke kallonsa daga amatin saboda addu'ar ta ta sanyaya masa zuciya. Shiru ya ɗauka saboda kowa da abin da yake ransa. Anti Farha kuwa kallon haidar ɗin da kusan duk kamannin ash ne a fuskarsa, haka ma jikin irin nasa ne, ƙaƙƙarfa, in garma. haka ma ba za ka kalli ash ɗin kai tsaye ka ce shi ne ya haife sa ba, sai dai ka ce ƙaninsa ne. Daga haidar ɗin har Abdulhamid, wanda shi kuma kamansa da Amatu ne ya ƙara bayyana sosai, sun zama matasa sosai, don kuwa ba za ka gan suka ce su ne ƙannan Amatu da wasu na ba, za ka ɗauka su ne su amatin nesa ba kusa ba saboda zamansu a ƙasar turai sun sauya sosai jimin suke yi da ya ƙara buɗe su ya sake ɓoye shekarunsu duk da yake shekarun sun fara ɗagawa kasa cewa komai ta yi da shirin yayi yawa ta miƙe ta shiga ɗakin mama da ke kwance ba bacci take yi ba amma tana jin jiki ta mata sannu har ma da gaisuwar rasuwar ta zauna shiru tukunna ta fito Amatu duk da ita ma ba lafiyan ne da ita ba. Haka ta ɗan sake matsawa, haidar ɗin ya ci abincin da yake gabansa. Ina mutanen ƙasar Nijar, Maraɗi da kuma Niyame. Albishir a gare ku, Hajiya Mira za ta shigo cikin ƙasar Nijar tare kuma da kayayyakinta iri daban-daban. Za mu zo muku da magungunan sanyi, maganin gyaran nono, maganin gyaran hips. maganin ƙara ƙiba da kuma maganin rage timbi da ƙiba sannan da wa'annan mallakokin da kuka daɗe kuna jiransu sannan albishir a gare ku amaran bayan sallah da ke ƙasar Nijar za mu zo muku da kayayyakinmu na gyaran jiki wanda za mu zo mu gyara muku jikinku mu da kanmu kama daga kan salum, makeup kitso gyaran amarya ciki da waje gyaran mai jego gyaran uwar gida wankin kafa har ma da lalle ina amaran da suke cikin ƙasar Nijar kuma suke buƙatar hajiya mira ta gyara su ciki da waje ita da kanta ina uwar gidan da take buƙatar mai mata gyara ciki da waje domin ta dawo amarya a wajen mai gidanta ina kuma mai jegon da ta haihu take buƙatar ta gyara kanta domin ta dawo budurwa a wajen mai gidanta dukka za ku iya yin bukin ɗinmu domin za mu shigo da kayayyakinmu iri daban-daban na gyara ciki da waje mu gyara ku da kanmu 'yan ƙasar Nijar kar ku bari wannan damar ta wuce ku domin hajiya mira da kanta za ta kawo muku ziyara cikin ƙasar Nijar domin ganawa da ita da kuma tattauna matsalolinku masoyanta na ƙasar Nijar. Idan kin san kina da wata matsala a cikin gidan aurenki da ta shige miki duhu, kike buƙatar kuma ku gana da Hajiya Mira to ki share hawayenki domin za ki gana da Hajiya Mira nesa ta zo muku kusa ku 'yan ƙasar Nijar wannan dama ce a gare ku. Hajiya Mira za ta shigo ƙasar Nijar a ranar 30 ga watan April wanda ya yi daidai da 21 ga watan Shawwal. Don haka ga waɗanda suke ƙasan Nijar suke buƙatar gyaran jiki, kitso, makeup, salon, wankin ƙafa, lalle ko kuma siyan magungunan Hajiya Mira ko kuma ganawa da Hajiya Mira kai tsaye. Sannan ga waɗanda suke son koyon gyaran jiki ciki da waje ko makeup wankin ƙafa, kitso, lalle duka su ma za su iya tuntubar mu domin za mu koyar da su akan farashi mai sauƙi. Za su iya tuntuɓar mu ta waɗannan nambobi kamar haka. Don Allah idan kin san ba a ƙasar Nijar kike ba, kada ki mana magana ta wannan nambar. Nambobin su ne sifili takwas ɗaya shida uku tara biyu uku uku uku uku wato 081 63 92 33 33 081 63 92 33 33